محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ini kepada sahabat kami إفعلت أبي وأعرف أن تورك في المدينة إذ بعض زوجها إذ ماري إذ مارو ألوما تزاهم باني دعوان تاكم لكل كل ما تنفع لأن سلام الكل يحدى ينفع مورا إن شاء الله لكل سنة كم تريد سيرا da yi kwai ba a yadda Abiyatu koyarkan bo Muhammad Bushir tiadra kantin he burdatil majid Ungaino ilmi shaw baiti min desir zanaw Ilmi ji ala lokutura ilmi hinkadu kan isha'a Banganan ilwa kumarganta ilmi da fanda Zamda bayan yi da wani goma annabi shi ba yayi idan kyau ima muhammad bushe kun go sai shirkan ke da kwarai kan yamo baitu yi da kyau kun go wannan shi baitu yi da wani an kan muhammad bushe kun ya akrama al-khalqi ma liman a'udhu bihi ka inda hulul al amalu ولن يأتيك رسول الله جارك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وثروتها ومن علومك علم اللوح والقلم أبيات محمد البوشري الرجل إلكوين ديرا صفة الرجال سمون arambe eh, kan afira ani kan tire qollatul majiji ato chamke e koyi ya tipo yenjira to tipo yenjira no akande bai kuje ni kawo wani ihin zawo kan injeni ara ne e koyi ya se ya akaraman kalki mali man ajuzu bihi siwaka inda hululil hadisi da amalu ere ta kai su bananta kan in ko su ban hay kul kan atata ko wan mutir ne mali amal bat in te man barakan aluzu bihi ru ko ta fa bu ke ci aga siwaka kan ka ne muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wajibo ane inda bulugin halin da amalu wato kan shi ne yusuf bambam koka kan wara kulwa kan lafubai ale wala ya bi ka rasulullah dawud bi ibn Jalla, tajalla bismi takmin alayhi wa alayhi salatu wa salam awal bina afkan kam borkun kan ka in ko diya do ka al kon ke ji in ko diya ga in ko diya agora kon ko a pa ba aya kon gora ka ke ci in abuwa in ko diya do wati ko ji no muhammadun bushi no ben shi re ki are in da kayin ta yalla tafi tasim wato kan jin ko su bananta ko jera a bangai da mayoyin kan sai ne a mutakin te sabana muhammadu bushra ale iko ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa inna min judika dunya agono ne mo kan ijene te iko ya un dunya iko ni nonna wa dakhlatha hadun dunya wa han yusino kan di allah hara wa min ulumika agono bayrara wani kalami launin mafu bera da an kalama wani. to bai ki ne wo ima gano ina muhammadin dusir da fi tirani ya yi kurkukan da bai sai wancan alhali ga bai sai wo imana ne ya inga samu aran har bayan da bai sai samu aran sai manai indi carkon lendi hana wo kan hane muhammadu kusinre goro kusine kando ngo boyto faaɓe cenci kanna ka ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam hanno kan in koyna dedenni keñine fotire ilse humɓurendi anndo hare in koyne ya ayuha nnasi ittaqu rabbakum inna zalzalata alfaati shey'un azim يوم wata تذهل كل مرجئة عما أرضعت وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد in kone ya a yi fanna sai aran adam yanzu aran kulma da har in kun ta gane ta kuran baku aran muhimmin ikon aran koyo kan na aran tsaka aran muhimmin ikon wani kokari na udundun ikon sai ya mana kan ikon sai nutu wase ikon yaran mu bai kan inna zalzalatar sa'ati shay'un azim kai yanzu hana zingi zingi yamo kan ga beri gumo bai ikon mane ga beri na da beri no ibi dan kuma ne ban fatino beriyan woto na zai ko ta ala te ni zai misali kan ga hambar iri mu faham iri la tala iri ka ara mo bai mai ko ri hadno e ko le yawmu ma hanno kan tarawna hanin bi hanodin hanai tazahab kullu murdi'atin amma na nan bi ko kullu jinni izo kan ko ga nan bi jindau aga kuru umur ko mai Mai majima ma tolo ay ko taala le wa tadda kullu zatin hamlin hamlaha bun ko bun jirgin izo kuru amal bay halakan haram way bore ha maskan hayyan ni mala maska dodunda aboyon kasi bu ku wa hadin do ka tai amma han wale kan ilko ne ilmu hunguru hano wo In ikkunta lanne nanen digo masanya ba bakar a kirze alkizo kinda kullu ya dinga gundu ko yingu gunda be yu aga buru amal be hadin ngi buru ikkunta lanne wasarana sukara nigi di gore bo sular yan wa ma mun sukara al hali ga ibar ay kulhan kan isu amma haya kan ni soyi ko ne. ولكن عذاب الله الشديد إن قلت على أول ملوكا أنظر أي هيقول إذا كان رسالي كان يرسل يوم الجمعة والله أنا يقول عن نقوة كتير أنا الكالتشر قاوة يوم كروان الجمعة يا دينو هاي بورا إن قلت على نحن كلهم كاوة تشينرا يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفسلته التي ترويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه in kwe taala ne han kullon kawo da kare kwe ne yin kokari kun hinga al hanojin duka ane hanno kan jinde gabo kan zane ne mu himbur in kwe ne wonku in kwe taala ne aganna asalau yabtadi min agare ko ne te ne isene karne almakandi ay ni non te ay hinna mahallati mara ay ko ne sama ara ndiya mo ga sande kan ka ada mai daga kan nan are ne zan zambu no sun ne ga san dai kai na no wallahi abada ay ko ala ne aman ban dani yi no ay ta ala wani bukata wa وأخيه wanda kan ga domin da amare ko ya ni to to ne sai a yi zai ga a yi zama Allah ne da yi ko ne yanzu su fa amare ko sai to an ya ka ko shi ne kullu ai ni no mun sai kalan ban da yi zai dai wanda ga a yi zama Allah ne in ko ta alama ne yanzu su fa in ko ne wa fasilatihi lati duwiki a wani babu ruwa ne anya kuwore afamiyo amman dinga me amne ngini ton ton ga kayne dinga bene ja ngi hinna mahallati e ko mene ngi ba he adam ne handin afkun san laila kan amne wa man fil ardi jami'an wa kulkan wala qurati ko ni ayni non se ay do ban ne na ma ay hinna mahallati e ko ta'ala ne in eh, sa farko wani manjin da mai adamin da. han kullum kawo dai ikon subhanahu wa ta'ala ale irse farkai fasarsa ko da in ka farko yawman ya ji an gudu da shi ba matakin nu aran adamai zai aran goda matu aran zuwa ikon aran da jabar aran sikon gana hanalin kan hanai ya ji da dalil shi ba zan ka kai kan ihai gongon bar ko arai kur arabe tiya mun ko mai te zan ka kan ina ai sonda kan mu an go bin tik tik ni an ni mun ko ma te ko tala ane hano din din zan ka ai mun ko ma te gongon bar ko arai to hano ne wo on go muhammadu husin bai cikin gara kare irkoy diyace ane hebir bor ta, kan irkoy suban hay kulka takabo ay sinda ko kulka ngi fa ba ceci han bero wo hane ana wo kan hane ada mai ga hay kulka wase aga izo no aga wando no aga babo no aga yawo no aga ngi fa mi no aga ko no ta ano anano muhammadu busirne mali mana adunzuni wor kulsini kangan bonto faade keji siwa ka kanne kanne muhammadu rasulullah kalkana di bwane inda hululil hadisil amali wato kan jini miska kanne bora kul marganta kube hadis rai ko ya muhammadu rasulullah ana yajmallahu al-awwalin wal akhirin in kulli gamar bu bor yinai na bor kokore za annabi adam ga kalam ka annabi al'umma ra bora kan kokoro in ko ji ngor batam ra. mar kan ji naram go ko ji ngara wora bur kul kan goron dunya o go batam ra in ko ji ngor ma ma to kici in ko ala ginnan gore go ji char makkan ne aran ga bai pasamora yi mo ko char bul bul kul go bi abo bo ya ni no ni ya man dinga me ko ra ki go bi char ba ko su ba ko je in ko ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ale hano din in ko ni go wi na ma nan bi wi na wo karan go di ma te be no da gana ko mai kin kan sa gana ko mai kin zan sa gana ko man kin ta ta gana ko be no wan sa ra ko wi na ko kanda fassadi ne mo go fassara ti girin tina wayna wayi ko ga manan di chilo ko cinde da ni ko mayo a ko dia alayhi salatu salam ne hanjin adam hin bol bol do ke zarga maskan chine jin eh, nurfunsu in haikan kusura sanjo gungu haro bu wala ni bon se kot kot kot kot kot kot ko bitto mo bon se ya tinno adam hin bol bol do in inkodi ya muhammadu rasulullahi ne humur ko mai hana hanadin boyan gono itale bayan wote kiti ga tarkan sungami di tete munga boyan kusunga talami di sun munga boyan kusunga talami di mu munga hawyan do inkodi ya ne boyan gono talin dumu ce sun ga di da abu do go alhali wala yabon in ko salamu ya mar jinnai ma adam ay de windi ben sirtina malaika yi jinne wuni ben hinkan ta malaika yi imam ben sirtina wala wuni ben hinkan ta wala yi ben hinkan ta wala windi ben zakan ta wala yi ben hinkan ta wala wuni ben kuwan ta wala yi ben zakan ta wala wuni ben hinkan ta wala yi ben kuwan ta wala wuni beni yanta wala mu beni tanta wala mu daran kabu adam mai zai isi kan windi hakura beni iye igongo jinne gara no din no in ko sala ga ce jinda beni ya ma ashara al jinni wal insi in istata'tum an tanfadu min aqfal samawati wal ardi fanfudu he aran jinne da adam mai zai aran ti san dai damir ko ta ala rasul kina ana inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula amana no un garu bene ga in garu tonne ga bul bena ikoy na amana gara ga ne mutina ikoy na tonne dingay sandai In ingana amana garu ga tonne min ga dina i humburu kali go ga jiji amana sabbai ne in ko ne adam ne ka banda ya ga ne da kan ne ne in ko sala ne ko sabbai ne na kana zaluman jahula adam ne da hankan sa yadda ta amana sambu borno kan anungo gonye inin kanta jahilino asibai hankan gojan ka amanu to na biyara yama ce da hankarsa ton na zuru ihun buru hankarsa bena zuru ihun buru adama yanzu kai ne ka ga ne ne ga samu to in koy mani ce jilla beri he aran ne da adama ne zarar ra bor gon kan gon dihina kan dihin kuzuru ka darai kutukai te boram gon ka darai ayi ini sabatu daran gini an san kullu aran mu yana aran mu dutiyana min akbari samawati wal ardi benai de galle ra daran da dare la borano daran da ben ko benano wara ma dare ai sai har ban kai go wuri hakku gamra handin adam mai zai gidi da karshar gamar kan son da qur'ani ayati wa tarallata sukaran wa ma hum sukara ne di ko re suri go gidi ko karshar ga mana kula hanu irko bunduga sanda sapete imine irko irni ngwari mi citi irze ba jahannam lo ndinda zamanga wo mi da har gona karanga go jahannam dum go yaade igo sula sare wale ngo inga yidi cara inga yo go cara yalla le fa go je wala ngai mi ce kimar kan ni ngai fa ba iri ko ci ci ngai ba ko shawara da shara game on ko lo ngine to ngai me a me man kala da adam gano ko ngai ta ka ngai ko ngai babo do am ko wara ko ci ci ne ba ko in a me ka annabi adam do dirga annabi adam do man ci Ika, ka nonu in ko ngware in de kadde il kai ka dipa in na zamu teren ya mu fi ko tase in mu ne in ko in takan ne ni na de ko kurra de ko kam gabo ane malaika mu sujudin se ane dan aljanna ra bere kan il ko je adam se in mi kabu kabu in ne ala sara ma nahnu bi ni sigidi han karrai gono ni sigidi sande kan dum bi bonno inda hulul hadithin amami yitganka kanga wora kul be barkata karrara da mai gele ko kullu nabiyin kala nafsi nafsi nafsi nafsi annabi mai ko wa ko kullu kun ko na da yayi ko mun fa annabi adam imna am fa da ko ir ko wara kirse ki ko ir irse ba jahannam na dirka annabi adam amne irse an ko yo no ko yan te mun kuna kan hannu mun kun duka amma na cinte mun kun banda sa cinte izhabu ila ghairi nafsi nafsi nafsi nafsi ukwai aitar bodo mun kulai kun ko kina da ko ma na yi mahallati wati din ga in maka annabi nuhu do in ya su bana sai wanda wa firgo kace aran sai babu wani canyan ne itufa bace shi annabi ga kai annabi muhammadul busir ki ko jama'a isbala rafa hana wo hanno muhammadu kusir ne ko kulsir kan ke hin ke faba kan na samu muhammadu rasulullah asa ko tiro ne ko ya tafa har ko fa mi ne qur'an ora ir ko ta lana annabi nyama ir ko bonda an eh di yau za eh annabi nyama zambar don kun zambar wara cikin ta ira ko ne di yau zan kun zan di in wajin di mirza wani yan rabon da ne yau biyan biyan ya karfe ne da azami kan qur'ani ayi kullu rayi ko ta'ala kan ne ka ne annabi ne wa minka wa min nunin wa ibrahim wa musa wa isa wani ya sai no ne ulul azmi min ar-rusul yau beri beri kan iko ta'ala duban ne wa kullu ma sabo to borai go no handi dan annabi adam ne garai in ka nuro kan tidiyo dinina inginunze inmatipa inkoni vereni inkoni nojiri zambar koni ko kwazu inkoni nchete azinyi hikarra tufana ka anan dunya kula halki barkan burin ne yo rahil ka halki inmatipa inmatipa imnate ala tara ma na nanu bihi nisiki ji hankar rayi go sandai wani nisiki dino ala ta ala yadda ko dara nisiki ji ko konzi irse annabi nuhu alayhi salatu salam amne izhabu ila kai ku ko ya tarbodo ai kun zo hinna ki ba mahallati aran marmano kan aino waran irkoi mutubo furkin din duniya hakal barkan ci bani dai inna innaka la inna ta la tazaru ala al-ardi min al kafirina tayyara ne i konte nim sun nan kurkul ba wundi kurlolon sanan da ba sai mi na ai kan da wa da ko bore gare ko ni a ni ai yo mi ko ni ko da na ko da na ha ji ne ku ko e tar ko ku ne kun woni ne ba ma halan amir bi bisani in ne amema da tsar ga ka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam annabi ibrahim ma sifa disimon ka da habunda annabi ibrahima aran ga bai in ci waradin kan annabiyan mai bayan kula ga ku in ci radin kan in ko ina tim kan swadi kan wa'di no warro kan da ko ni to ne in ci radin kan ta barai no mun su kan ara in ko ta da ne da ne kuni barlan wa salaman ala ibrahima ay kulli annabi ibrahim zamuda da beren ya ne ko ta iri wo yɛrɛ gaa maana ni hali sabara yi dɔɔrɔ ni ti paa iri se iri do ibrahim alayhi salam a ma fili kan n ko bɔ a ma ga abu ba ma kyɛ ka ma o sara n ko taari hin zunde n ko hin ko koyi do a ma fili kan ina ha sabara ina ha sino ane n ko woyi alhaali ga mo abor tinno A tinno be ta de ko ja mo la ni ko koyi ko in koyi yi ya te hun kuna kan hal ho kun ka koyi mana ko yi mana te hun kun banda ta te ande yo ko ko ko kan ka anga wati ni ga yi ka isa alayhi salatu wassalamu do isa yi ma zamu in koyi yi min saka dingo wan sanno kun fa yakunu in koyi yi min sakan do ruhu minhu in koyi yi isa saka a sakari kan inda hindano ga abunda da in ma difa a wannan ya asin da baba mace da yabo a sai in ko ta da war kalima no ka dinna kuka annabi isa wannan wura kan ji maryam in ma sifir ma zamu in na mu kon ke ji sai ko ta da do amare in sai in ko mu ya sai mu kun kan amal bai ka din da har mu kun kan ku ba ta sai ga ko wannan din ko ji ko wato ga annabi isa ba ne zai izharu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa muhammadu don sallallahu alaihi wa sallam dir isimu isa ga in fati ko ya muhammadu rasulullahi ga sallallahu alaihi wa sallam za annabi din ga al'umma na ga ne ana laha ana laha ana laha ana laha guna ini ci qur'an ra na ni ya mun kan hana da ni ko jiya wallo ini ci hadisi ra kan hana da ni ko jiya wallo amma kan da yo kan wala an ni no ni dunya ne maji kun kan qur'an ra wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan laka asa an ya ba'athaka rabbuka makamal mahmuda ya dole ko ta'ala ji in ko ina ci nafila an din da annabi sai khalisatan lahu in kana annabi kitar da kan annabi shi ne kula mutum ka nafi wo tun kan shi ne nafi ne sun zo no abu amma annabi wo wadi no ako man ta hakkul ma ga iko ko ne in ga ben ga ma tunan din makamara kan bora kurga samu za na yi ce kur'anu amma hande bona dun sifa kan ka bora bora kurku ce bora kurtin yana hada annabi wannan asabbeteru ko adam do adam ni ga ko nu ko nu ni ga ka ibrahim do ali ga ka isa do isa ni ga re ga na ne ko muhammadu rasulullah annai muhammadu rasulullah zabo re ka ado sifa wo kan ni ta se ne igne ashabu da handi ni ga an ni ko iko ya mu kan ne ko sujudu ko tara te ko ne fara ta ya muhammad wa sallu ta wa shafa'atu shafa. samurgo won tuma ci ibada amno ngwara ay fulkan ni bayi ci mo muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba ma ci wadi riya ko ayara fil ko salale wala sawfa yutika rabbuka fatarda il ko ne ga ko katta ne no yo wasa dir ko ga don ko ko fuddo me an ki ne ko no na wo to de ni ka ta singina amma bala wo dum musiba kan muhammadu muslim bongan kan kan ati bo he amanna tala ya akramal khalqi heni gol sumbananda mali amar bar ayte man gol kulu alul ni kaddo ko faabe kenci wati ko fulane ayda hululul hadisi amani wati kanci ne falaw be roka bora kul ko kan gol kul kunara fulane wallan yadika rasulullahi ya hukabi إذا الكريم تجلى به منتقم handi no yi koy salam dinga yo kan sai gine al mustaqimu te ka ban mun no ane bur kul sin kan ge him ke gai pa ba kan sai ki koy ya ne wallahi bai kin ndaw ma ga no man bu bishir ta la ila illallah wiza hadith no hadith o kai ke waral be bu ko imam bukhari no la billa dina bukhari abin hadisi ba kai ke da hadu ne to hadisi o go bukhari annabi il koy mana se san mun wani woni kuma ji ba da hannu il koy ya ane un de il koy in koy de lo woni de il koy ma ko kan il koy banye ko kur be kan da kanga inda mi il koy bun de ma yodin il koy ta alam ne annabi mun kun inna lanurdika fi ummatika irgin yardandi na al'ummar hay kulkan ne irma yanga dai ne irga kai il koy ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam irkoy ya alayhi salatu wa salama ipo na ga ne manci banda bore kun nafsi nafsi ni ne irkoy di amne ummati ummati ummati ummati manci muhammadul busiri hinna bo bora kullu annabi ga ba mahallati aseno irkoy na annabi sifa ane kad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ana annabi sifan da sifau kan irko ne hakika aka aran sai diyo min anfusikum kan aran fundai gani na taka riwayi ko aran min anfusikum kan fundo hanan ka bisara kul fundai irko ne to je wo a tifo woni azizun alayhi alkin aga ma alintum hay kul kan garan dorangi irko dia tifa hay kul kan galan banga al ummaga ga ateno zair koyna hayir koyne man manti baɗa hanno ware hay kulkanniga ɓayginno annabi sanni sintinam ne ummati ummati ummati ummati ay al umma nay gogo warayir koy ma allah salli ay al umma na ranay go koy ya muhammadur rasulullah koy salani harisun aleykum annabi de bini aram bon din no bil muminina raufur rahim koy ya man man di koyey sey bakaraw ko suuji ko manci workoyen dine irkoyde ya ir irkoye ma gu futu irkoye ta ni nga ɓon sifa inna allaha bikum raufur rahim ne wa ay ne ra irkoye ne annabi se bil muminina raufur rahimu ir irkoye ma yan irkoye no muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irkoye ne annabi man di ko yey se bakara ko suuji ko annabi bakarawo da sujodi arendi irkodi ya alaihi salatu wassalam hadisi ra ane idza sami'tum mu'azzin faqulu mithl ma yaqulu muazzin wa idza sami'tum ninda faqulu mithl ma yaqulu muazzin wa tulkaran ma cha ko goga cha aran mu ci maskan kina goga ci wa tikan kina an cayan ban aram masolati da ga aram wara sai alwasila bunnan ko kai ko ne ngun no har ba abu koi amma ir ko diya ga ba bur kullu mahallatin ga banda ir ko ya sibin ga mahallat kidi kin ga al'umma nan nan ko kan ir ko ne ngun na no ngun na aram wara ngi sai ane wasalillahu liyal wasila aram ir ko wara sai amai no wasila din wasila din kici nan gowa kan iri ko ne nga ga di makamal mahmuda kan banye follon nangu follon no kan isol ban banye fallanse banya din sai no gine muhammadur rasulullah iri koy di yana aram nango wara inga sai zambur kul kan wara inga sai kuntu lahu shafi'an yawmal qiyama kayan do hanan ga bora konzo gun han kan abu wai inga musudu gomni kidi kal umma nan sai ana aram ma wara inga sai dama se kayan do an bur kul kan batama di wara inga se inga subur aljanna ti ko borana muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata bai sai rin ya kojin su banan ta albarkantai ikoi di alaihi salatu wassalam ale sahabai se aran bai maran farahandi za annabi adam ga kalama kai al'umma ga aljanna zai ni kanandi kanandi hinka ai umma rano kanandi fago da ya albora kabbar ya dino sahaba sabkine allahu akbar iko ya bina kanu a farha a ne aran ba za annabi adama ga kalam ka ai al'umma ga yin fai kanan dihinza za aljanna zai kanan dihin ka mandin ga mai marganta iko ya al'umma rano sahabai ma isaba ga kabbar koyi ne to wane in ga ci wani ya alayhi salatu salam a bakar woka da ta ga al'umma ce da sujo ka da ta ga al'umma ce wadin tabbai sai iko ya muhammadu rasulullah iko yin cecar ka mo hankan adam mai cikin kala ta ba sai ruwa ga ibrahim ne muhammadu ya khairal anami wasilati habaka ilahi ma yakutu makala hei koy da ya muhammadu rasulullah hei ay wal konzu ko kai ga wasila sai kan ge jab ko ko ir koy ga habaka ilahi ay koy woni no ma hankan ya kusa makala ko kusin ka de ne sere kir koy ni ir koy da ya aran bai ir koy da ya alayhi salatu salam daran ba baran ma dan rada alqurma bai ir koy manne kala annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai man san ba kai ka kadde ne ke suju ta haro kuje bere ko ne ne sai ka bani ma annabi darra bai mun ka iri ko dinne hay kulkan mun shi ko ne annabi ko ba da rafa hay kulkan mun shi ko kulta kare ne lokaci da kan hayatino lokaci da kina taka lokaci da ke ko gangare al-arshu taka hayo kursiyo tsakarinu mala'ikai tsakarinu adamari tsakarinu jinnai tsakarinu wankan ni ga bai zo wankan ni su bai manjin ne mai marganza iko ne ya yi kuma manna annabi bonto da kalaka ta su ji haya kun margan a kulkan mu ji iko ne kun annabi su yowa yawo wani jini al'umma marga a maga warkokan ne ruwa a bakonu nufi a mutu bi na masara binamu bi tik tik tikamo ti kene bora kun jahannama en mbiyanno iyadam billah madama mo iña ko gotin subananta albarkante irkoji ya muhammadu rasulullah irkoy meni no deere hay kulkam goni koymo esbalarama de tawhidi noyne maki tawhidi leyroy goringe gadi kata mayno la muhammadu rasulullah cikin garno mai lokan na in kungiya da mai hauno mai lokan na in kungiya da saksano mai lokan na in kungiya da hakkino mai lokan na in kungiya hala nan ka alhali ko borno borengo in kwatu mono ne da fi dolari mubin dare yan bangan zarano borengo hala an jirka a sanu annabi kullum in koyi manzan irga kan so in kungiya muhammadu rasulullah irkoy mani to moyan kulu han burra kan to hana kan han an diskam dunya wala tin ni kula ba le ni ko e ken yan tin da lakkal i wal kal zamo ya do kama ke kan sha'ir burki abu zalamun wa nasu la aqulu lakum wa ma alaihim iza abuhum min dharani مصدر شمس الضحى في الأفق سارعة أن لا يراها أناس ليس ذا بصر ada mai wa turkan kine hin hayle bandi jahil sarai ko Wala kan sarayan se to yitin ko za kan tin kan da dira amma ne ba bai kan alfaka ne masar shamsu duha fil ufuk sahari asal waina kan fatta a to bai yande da ni iko no bi ka do rai barkan da launo ka kire borai sai wallahi wai na man fasal hadi ga to yi wai na doran bi to ya dino in ko ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam boram ne a qur'ani na dino in ko ta la ne na ne. lailatul qadri khairun min alf shahr wala ya dino na'am lailatul qadri khairun min alf shahr amma annabi sallallahu alaihi wa sallam khairun min ayyamid dunya kulliha il ko ya bisum dunya jir bay ne ame man jiri zambar ba jahandu zambar ko jiri zambar ande tusa il ko bu mo man ne kala e pi fahamal wala o man jiri no go abo imam ibn hajar al asqalani araga ma ama sai da kan wanda ba bai da yayi da ma ama hadisi al-fakir sai kala ase amirul mu'minin fil hadisi ma'ana wai ha hadisi alfakari wani jinura hadisi bai rai nuhare wato kan kina kalla annabi mawlidu fatawhin kuno a ke ako fatawhin kina da ane bida ano kan gulu fatawadin banda ane hakika yi dalili bangan da sai hadisi tabbatan tara kan man shi bida ano akande a ga wato kan cinin eh annabi hijir ka madina asaban da yahudai goga a sura hanabe hau in eh, ko ya alayhi salatu wassalam barkan ne goga dondon ma hangar zama annabi maskan no arde sai ya ka annabi ta man ko na goga ma aran bijaje ko ta ga mu a a annabi ni hanu ipo no ka ro ga hana wo ne hau ine ko da eh, wallahi hanu ko ba no hanu liman bainahu hanodinno iri kuwayno musa allah sendi kowa firaunan ndin ɗuɓore ani musa ɗin ɗuɓore allah sendi arani sissaɓe qur'ani kanda matkancine musa an bani israila gursugay ani jorandi a wi'ira albore zambar wayye zamta ama ine ɗiɗi koga hay kan ɗin ɗuɓoy tara tamaga maga wane ra abotoran ndiya mo ko no musa de ko wore mol ko fatti go bidira tira awru ko ma labaro anen ni hito fonda sabila ni go ngare woro kani hamle igo bidiri go bidire go bidire musa de ko wore ka fato tie go ga izabu e, bande tira ne ni jama mu wannan igo ka ibe mo kan wallahi kai no igo ga hamle dika mo ginga wino musa bore zalba Ina daidaito musa ne kalla inna ma'iya rabbi sai ya ji wannan ay koyo kuma ga da ya kai kanda in koyo musa ya mara mu go godan ka sai ko kanda sai san go go dan ka sai ko karte ko te ko ndu wancin di hinga kabil wancin di ko musa ban da kul kul te ko ra ko ndu ko ko ga kabil ko kul kul ko nda musa de mo re iburo igoni ifassan za wartin warbanan za kan ga fasta fi aunan din gore mu ga ga buro musa gore warbanan za ga fasta fi aunan gore warbanan za ga buro musa gore fasta kan gore gore buro bari ko ne ce ko na wurtsena bani isra'ila ne wani wo alforma ne wo kake ko yin nte ngai ne wani cikin sababo kan nan ne go ga hanji ne ya hawo in ko ya makali ane bisai hankan hana musa du an nema sai no aran go ga me hawo na hannu a haqqu bil musa minko irin no hawo musa ka ba annabi me hawa ne ko ya mali na me hawo umro ibn hajar al askalani ane fa yusahadu fi hadha al hadith inga ibn fa'ida hadith wora ifo ki fa'ida ane hankan hana iri ko ina an nema da boraka wal bende yi ko no kuru ge ko sambu ka kaniga kan niga hana hana bai hana gundi no ku to ye kaga numka iko zamu zamte iko no an ne mu hana ne ko ro ibn hajar la kalani ane ir ko sabi yam mo gete da ibada kun ko da kun banye mo ane den ka ba ga mai hawo dinga ba na qur'ani ce dinga ba na targa dinga ba na ga ibadi il kurfa du mo ne te ne il ko zama te har bila no na an ne ma wo da ga wa in ta bai ce no ai go bin sabu kuli ibn hajar ha ane fa ayyu a a'azamu min wurud hadha an-nabiyyu al-karim hayan no ka te ko kamu kuni mun ha ane wai anne mu ko mu gona al-islam zai tanto até isso ideal abono asino warfai wani man bayanin kai ba ni man sai qur'ani na sino wani ko man na kada da kada manna Allah ala al-mu'minin ba ba'atha fihi rasulan min anfusihim yadlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إكو بمور كالكاد لقد من الله حقيقة إن أنهم دار على المؤمن من كمال إلا إكو إكو إتبع فيهم رسولا دوكا إكو إن أنهم محمد صلى الله عليه وسلم يرسل لساتي من يبقى وجه سبب سيكون يقول سبحانه الله كان وارن لكالك كان يقول abubuwa sirse wa abubuwa sirse berai wallahi annabi ba ko sin da falas jahannama a sida hadaran fa in ko ya ba ko wala hasin falas jahannama in ko ya wanga a asin falas aljanna to gore won dunyara bun bai kifi min da jami ine irba annabi ka dawo ne ikonna annabi ka dawo ine min ko ya sifa kebanan kali ko ni gaje inne sai ne saran te kambari ji fana azabi ko iko ya alayhi wa salam aizini ta hada al-islam gon kan ne ko ni aizini ta hada al-islam gon kan ne ko ni sama aizini ta hada al-islam gon kan ne ko ni za pa no to sifon kulkan ne annabi sai hin man ne iko no man ne iko no man ne iko za pa no ne akan muhammadu shine mu aini ane damar da aka hunna tsara fi nabiyyin wa hakum bi ma zita madahan bihi wa hatakinu wannan wankan annasaranci in dai annaboci na ra akwai na annabi ta yi koyo akwai da yi koyo za a fano inna su fara a akwai mu da koyin za a fano a da wani ne an islamu ba sa ki yi koyi yara amma din wannan iko ko ya ni ko no no wanne ni ko ni no no wanne ni ko za a no wa hakum mutiti iko ko ya tikon rama jita hay kulkan ni ba sur ila zati ma shi shita min wal sur ila qadrihi ma shi ta min azam me iko ko ya tipa azato do hare bere kulkan ni ko ya tipa na wallahi man ko sino kaji ko ta sai ban wura zara yi ma jabɛti ma o kɛli ko den ko nya muhammadu rasulilayi zankura a kɔnɔ a se do tari o de ya musafa min kabili ya se a di adami wala hawlu lam tusahu lahu la qalaqu ayawma mahluqun sana aw qabada ma atana ala akhlaqi kal khawlaqu henin wara kan ikon zuban kabla nash'ati adam har ba annabi adam ne ba kuna be il koy do il koy ni il koy ya suba taka hay kullo man takwa dikala il koy do annabi ko ni ba nan de kula ne a. yalla ya ruwa makulukun sana uku ba da ma ta ka harbi hirin insabu ban da kan asana ala akhlaqi kal khallaqu ta ka hari ta ka kwa bu mono ni za abu lokaci jirgin samu mino mai iko ya samu in sai dai no yi na dai da biyu mutu a albarka amma iko ganna saka iko gungoro da samu ko wose iko ya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gagari kin gagari o ma zagal na ma anil hawa annabi na ma kadabal qur'anu ma ra'a annabi kan ba innal ladhina ka inna ma yubayyi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim annabi kan ba an so in ko tala ne wa ma ramaita illa ramaita walakin Allah arama in ko goga annabi ga sifa he in ko ni kulti ne kan in ko je da a alomar Muhammadu Rasulullah in ko na annabi gunanin la'amurka ay zai ne ku innahu la fi shaqqatin ya'malun irkoy ya muhammadu rasulullah irkoy ni sifane sadima rahmatin min allah min talabu walau kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik suji bakar kan ku nase irkoy do mo banan di borayse annabi bakar borayse kini ga banan di borayse na. mun nan gan irkoy ba annabi ko cikin ko har borai boray ko fara irkoy ne walau kunta annabi don din فانزلوا وعيزلوا عنه من أبدين ورقنوا وانفضوا من حولك ثم وإن كانت تكبير كنا إكوي دي عليه الصلاة والسلام إكوي دي بيرن إكوي نجر إكوي بومبو ليك ما تيرن تي الإسلام دي مكان دي محمد ما jingare yaano i go kuwarne i koy mane tan wa anna almasajida lillahi fala tadru ma allahi ahada jingarai wo yi ko kun kul ma na ra mun je ko ma ga yi ko jingarai da jingarai da tin ko ma ni ke da ka da ni ma jingar bu wo he ma jingarai da jingaro bu wo ba ta kan ne ka bar ya mo din ka kan ne ta ke takbiratul ihram kan wai ai kun da harman ni ma ta kan ka jingaro jingaro ra ni ka da ni ma sallallahu alaihi wa sallam a sai no yi ko ya alaihi salatu wa salam sahabe kan yanga bai ihtifa muhassan bin sabit ya abdullahi bin rawaha ya eh ibo ya no ko ne gaba ويتكلم برا من كل عيب كأنك تدخل كما تشاء النبي يو إن رتكا مبرأ مبرأ من كل عيب كل عيب كرجا كأنك تدخل كما تشاء dan kata ini kini buat tak kemas kali kali واحفظ منك تمسر حتى عينيه واحد وجهك لم تجد المساع حسان المساع بتاع النبي صحابه النبي وقت كي أونا وقع النبي سمو على برو كم ولك مولد كل ما ولد يا شيخ سكيا ممكن كوين سكا بركم بعدين مولد ما ولد يا شيخ والله ما في الخلق مثل محمد في الخلق في الخلق والإيمان أي زاد الإيمان فتحرق laysa mithlu muhammadin iko ya kirtino fi khalqin takiyando hare wa fi khulqin dado hare wal imani kiman yando hare iko ya kirtino kurai gurawus a hadisa mo roki bananin da annabi sahaba ane hajartu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun sarki ngi di jëm ka ay ko yaar wa di jëm dina an la di ta ko bu mu ko ko won wa han na dama ma ci dara ko ran la ko mu igara ta ci bori ya jine ale wa kan ay ko ya ko ta bu ko won won fa tamitul abbasa ma abbas ibn abdul يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يقول ياسر إني أريد أن أحضر هذا أي بين من زيت أي بين من زفا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أولا يقول يعني كل لا يريد الله فعلا domin kada ne ne kuke yi maci irko musulmai wa awo a ranar kwai cikin daɗin kare da limoni duk kurdo da kyau in ga bi ha cikin tibi ziyare wa bi farko وما بنا لنا بشر أنت ولا مدغة ولا ألق فكامل السلكه السفين وقد سألت ما وعد الكرب وكل الظالمين إلى إن إذا بدا آله بدا ko ya sifa annabi go ga ma annabi go go go ka la to nan ke mu bi do ke ni mo ko wa la ka la ka na ma ane annabi ce wa anta lamma wulita asharakatil ardu wa ra'at bi nurika al sallallahu alaihi wa sallam wa anta ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lamma wulita wa to kan jiri ni hay asharakatil ardu la mu kullu to na aske wa ra'at bi nurika al nyame to pɛ sallallahu alaihi wa sallam annabi ko ka kai mun yo wa da wani yana to ba ka ji wani kan wani ko ga annabi sifa nan wa bidiyan wani na ce annabi wani na ce shi kai Umar bin Khattab an wado da cikin gare ya a dibuwar farkon garara gaban cikin da ya wuce gudu wani falla har da wani umar kullu kullu ya ana ce kun sa cikin fi hadha al-masjid wa fi man huwa khayrun ana umar da umar bai mai wala ka sai kan umar din lalayo ikwe addina do harai da ma jimin kuno yayi ka babo kul kana gullu hasan musafi ke ke nuri ni gaira hasan na ke aike al no wote din ga awara ko din ga awara kan mani sai ke muhammadu sallallahu

kaddaga mo hayatiya mo wala kay yankene annabi ba kisnani nati ma don don kene wadi jahil sarai ba kisinai agorno kon don yawo go ara amma go mo ba annabi ko do munafiki kun ka to mai kici annabi don don to na ka annabi ni go kinga ka ta annabi kan ni kan ni igwa ne ban ni ai kun ka annabi ya mani goga amma kun da ya no ikon na annabi ya di no ni ne in ko ya ba ti ne kiji annabi don don ya annabi kai 20 won uhudu don do aran da bai ane jabal muhibbu huwa nuhibba 20 no kan ga bari da bara aboga ne don don no ba ti ne no generano ago wala ba bora hey bo so mun kula di patro kila wonga ai wona gele la wona aran no ai ko ka no ne bara te ne il faut que min ba annabi kumbowa a umar bin khattabi umar bin ai ko diya ta ai ba ne ka ba ai kul kai ko ta ka da ai kumbo arabi ga umar hanni no ago ga annabi don don akai annabi banda ago ga annabi don don ai kul ka ne ko ta ago ga te me kunno rano a dalkan ko kunno ko ko baraka ba annabi ko diya ne man jira ni ko a da ke ko diya ka ni ma su ba ni kunno ko na hayreybo ni iseybo ni windeybo na arzakaabo hay kul kaŋ nigi mayma ba annabi ibisagano na sumandiyawo ɓe sap sap sap sap wasalamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله